karfe 5 da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya so gabatar da labarai masu sauraro asuma shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na talata takwas ga watan Satumbar na dubu da ashirin. a cikin shirin za ku yi cewa kungiyar da yawo ta buƙaci sojoji masu mulki a mali su naɗa shugaban ƙasa da firayim minista farar hula nan da ran sha biyar ga watan sautambar da muke ciki kiran ya fito a sakamakon taron kungiyar karo na 57 da ya gudana jiya a yamai ruwan sama da suka haɗu da na gwalalo da na salangin ne na zaman haɗari ga lafiyar jama'a hakan ya ake ciki yanzu haka biyu bayan ambaliyar ruwa a nijar a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo muku hira da wata mata raki na kone shugabar wanzamai na gargajiya a ƙauyen argungu jihar doso zaman taron koli na kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka karo na 57 ya kawo ƙarshe jiya da marice a birnin yamai shugabannin kasashe da na gwamnatoci sun shaidar da hukunce-hukuncen da suka ɗauka a kan ƙasar mali biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a ran 18 ga watan zuut da ya gabata zaman taron ya buƙaci a naɗa farar hula a matsayin shugaban ƙasa da kuma firaminista daga nan zuwa 15 ga watan Septambar da muke ciki sannan a gudanar da mulkin rikon kwarya na tsawon shekara ɗaya a wannan ƙasa. Ga dai kaɗan daga sanarwar ƙarshe ta taron ta bakin shugaban hukumar Sidiyawo Jean-Claude Kasi Bru. Lamarin da ya dangantu da yanayin da kasar Mali ke ciki taron shugabannin kasashe ya ƙara nanata cikakkar niyyarsa na ganin cikin gaugawa an komo kan tafarkin tsarin mulki da tattace ga wannan kasar tare da girkin jagorancin rikon kwarya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa da firaminista na farar hula bisa wa'adin wata goma sha biyu. Taron shugabannin na kan turbarsa ga matakan da ya ɗauka a yayin zaman taronsa na gaugawa da ya yi ranar 20 28 ga watan Agusta 2020 kuma ya ɗau la'akari da tattaunawar da ake gudanarwa tsakanin 'yan ƙasar Mali da kwamitin sojan ya fusa'anta. Shugaban riƙon ƙwarya da firaminista ya zanto an zaɓe su komi daɗewa nan zuwa ranar 15 ga watan Satumba 2020. Taron ya yaba fahimtar ganin banin da aka wa Ibrahim Bubakar Kaita ya tahi a mashi magani cikin gaugawa kuma taron na mashi fatan samun lafiya. ambaliyar ruwa da aka fuskanta baya-bayan na a Nijar ta haddasa matsalolin kiwon lafiya na gaske. Akasari ruwan da ke tsayawa wuri daya suna haɗuwa da ruwan gwalalo da na salangin ne, lamarin da ke haifar da haɗarukan kamuwa da cututtuka ga al'umma, waɗanda alatila suke tafiya a cikin waɗannan ruwa. Dr. Ahmed da Atahir, ƙwararren likita, ya yi wato bayani a game da haɗarukan da kuma matakan da ya kamata a ɗauka. Akwai hadari kamuwa da cututtuka ga gotoci a bude Ana iya samu da yawan cututtuka da dama musamman cututtuka kamar gudanawa da masassar cizon sauro da koyaushe muna tare da ita. Da wasu cututtuka da suke da nasaba da ruwa mara tsafta. Dole sai an samu tsaftattun ruwan sha domin kiyaye irin waɗannan cututtuka. Shine a samu halayya na kasancewa a cikin tsafta na cewa shan ruwa masu tsafta ma yana da kyau ga lafiyar mutum. savoir elle-même que le boire de l'eau potable est bénéfique pour la santé. Tun a farkon damana gidajen likita na garin Gaya da ke jihar Doso ke fuskantar lamarin hauhawar kamuwa da masassarar cizon sauro. Jami'ar likita ta gidan likita mai lamba biyu ta Gaya ta bayyana cewa a rana ana samun mutane 30 zuwa 80 da ake kwantarwa saboda cutar ta masassarar cizon sauro da suka hada da yara kanana 'yan shekaru biyar. Madam Ibrahim Hawa ta yi wa Fadil Alu karin haske. ظاهر كل رجل Kowace rana muna samun jama'a yana kai mutane talatin zuwa arba'in bangaren manya bangaren yara ba a ma iya kilga su suna zuwa da himma masu juna biyu kuwa ɗaya ne ba su da yawa mun raba wurin biyu ne waje wani bangaren yara ne ake ɗoka mun raba su da manya yara da aka haifa har zuwa masu shekaru biyar ba su biyan kodala daga sun zo ɗaukan su muke yanzu muna da magunonin da zai isa kowa maganin amai da maganin gudun dawa ne in babu muke rubuta musu su je su sayo amma duk wani magani maganin masassara muna da shi nan masu juna biyu in sun zo nan da nan muke kula da su a ba su magani wa'anda ke amai muna rike su ne mu sa musu serum ko musu wasu allurai na tsaida amai kan yi Nijar ƙasa ce da ke yaƙi sosai da al'amarin safarar mutane, haka shugaban aikatar ƙasa mai yaƙi da safarar ɗan adam mai barin gado ta bayyana a bikin musayar aiki da wanda ya canje ta. Madam Goje ga Gazibo ta ce ta dalilin ƙoƙarin gwamnati da sauran ayyukan da INLTP suka yi ne, Nijar ta sauya launin sha zuwa tsanwa a game da lamarin safarar bil'adama. Guri na na farko a lokacin da na samu wannan matsayin shine fidda kasar Nijar da Jaloni wato yi ma kudurin dokar nan da ya bada damar girka ofishin gyaran fuska da kuma girka kananan cibiyoyi a sauran manyan mashara'antu na kasa. Daga bisani kuma kasar Nijar ta dauki wani kudurin doka don tuni da ranar a kowace 28 ga watan Satumba. Haka zalika mun samu ci gaba a bangaren nuna kalubalen da ke cikin yawon bakin haure da kuma aka amince ma dokar nan ta shekara ta 2015 wadda ke yaki da safarar bakin haure ƙasar nijar ta fita daga ajiyar launi ta shiga na ruwan goro daga bisani kuma ƙasar nijar ta samu ci gaba na tsawon launi wanda ya yi daidai da na kasashen da ke yaƙi da safar da mutane babu shakka bakon da ya zo zai ci gaba da ƙoƙari tsangar kimiyyar kiwon lafiya ta jami'ar audu mummuni diofo da ke yamai a ranar asabar ta shirya wani bikin mika takardar shaida a matsayin doktor ga dalibai 23 na rukunin farko a sashen farmasi da aka buɗe a shekarar 2012 shugaban wannan tsangayar ya bayyana cewa wannan horo zai ba damar rage karancin kaso na masu ilmin farmasi wanda ya kasance kwararre wato wanda ya kasance kwararre daya domin mutum dubu daya a nijar Profesar Sami Rashid ya yi wa Michel Deji ƙarin bayani. Avant a da duka jami'an sayar da magunguna ana ba su horo ne a waje. A fuskar tsangayar koyar da aikin asibiti mun samu horar da jami'ai na farko a Nijar. Wannan horon an yi sa ne bisa tsarin jihohi inda da zaran sun kare a shirye suke su yi aiki tuni an ɗauke su aiki dukansu za su koma a gaba aikinsu. Horo ne na shekaru shida bayan samun diploma na baccalaureate. Haka ne yanzu sun zama doctor ministoci a fannin magunguna mun kai jami'ai 23 a ofishin ministan kiwon lafiya saboda kun san a yau jama'ai da ke sayar da magani ɗaya yana kula da mutane dubu ɗari ne kenan muna ƙoƙari ne mu huce wannan bukata don nan gaba jama'a niger su samu saukin samun jama'an asibiti na farmasi. Wani kawancin kungiyoyi sha shida na cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun kaddamar da wani kamfe ɗin yaƙi da rashin daidaito a Nijar tare da rattaba hannu kan takardar tsare aiki tare da juna. Manufar wannan kamfe ɗin shine yin kira tare da tona asirin duk wata ɗabi'a na nuna rashin adalci ko wariya zuwa ga wani ɓangare na al'umma. Ciroma Ahmadu Ali, shugaban riko na ƙungiyar Oxfam Nijar, ya yi wa Rafika a Tahir ƙarin haske. Yau mun haɗu ne a cibiyar ƙungiyar eh, FAD domin kafa wata haɗin gwiwa na ƙungiyoyi da dama Oxfam da waɗansu ƙungiyoyi da take aiki da ita ƙungiyoyi na horon hula. Wannan haɗin gwiwa an kafa ta ne domin a yaƙi da bambanci da wariya da ke da kwai cikin ƙasar mu na Nijar. Wariya ko cikin fannin karatu ne ko cikin fannin lahiya ne cikin kowane fanni wariya da 'yan Nijar ko mutane masu nakasa ko mata ko yara da suke fuskanta wannan wariya akwai takarda wadda take kafa wannan haɗin gwiwa ita ce shar kenan shugabanninmu na ƙungiyoyin nan sun rattaba hannu akan wannan takarda a daga yau shi kenan wannan haɗin gwiwa ta kahu su da yarda Allah. a ƙananan hukumomi na da rumfa da gabi a jihar maradi kwamitatin kula da hilaye na tushe su ne hanyoyi na gaske na rigakafi da kuma magance rikice-rikice masu alaka da hilaye. sakataren dindindim na ma'aikatar tsarin karkara ya bayyana cewa mata na taka muhimmiyar rawa wadda ba ta da misali wajen magance waɗannan matsalolin sai masu saurari galo bage a zantawar shi da muhammad da mamman Aikin shi ne kariyar duk abubuwan da suka shafi samun wasu takardu da yin amfani da hidi, kamar takardun shaidar cin gado na sayarwa, na bayarwa, na kwantaragin ginawa, kwantaragin bada aro da kwantaragin haya. Haka zalika yana kulawa da lamuran kawo daidaito don lura da wasu albarkatun da jama'a ke amfani da su, misalin hilayen kiwo ko turbalin hanyar bisashe da tabbatar da wa'annan albarkatun ba su fuskanci danniya ba da wasu mutane za su iya yi kun san mata na da kokari wajen ganuwa idan suka sa baki wajen samun mafita ga batun sasantawa kuma sun fi hankuri kuma ba wuya suke samun sakamako shaidar ita ce ma cikin wanga garin sakamakon da suka gabatar abu ne na alfahari don ko hatta ma rigingimu tsakanin mata da miji an suka sa baki suna samun ciwo kan matsala gaskiya abu ne mai kyau yanzu kuma sai batun yancin cin gashin kai na mata a arlita da ke jihar agades daga 21 zuwa 28 ga watan uta na 2020 kungiyar matasa mai fafutukar bunƙasa horo a game da sana'o'i da fasaha ta shirya wani horo a arlita din a kan sarrafa kayayyakin gyaran jiki kamar sabuni turaren jiki ko kuma turaren wuta domin mata da shidda a ƙarshen taron an baiwa waɗannan mata takardar shaidar karɓar horon ali alasan amumun mashawarci a ƙungiyar yayi wa usman umaru ƙarin bayani Tashin farko mun ɗauki aniyar horar da mata goma sha biyar a fannin koyon kayayyaki waɗanda ake kira turaren wuta da kuma sabulu da muke yi. Amma ganin buƙatar tambaya da mata suke ta yi na cewa ba su da aikin yi a gida in ban da aikace-aikace na cikin gidaje. Daga mata goma sha biyar sun koma mata tasa'in da shida waɗanda suka buƙaci wannan horon. Domin biya musu buƙata mun amince. Mun tabbatar da da yawan mata daga cikin kansu za su koya kuma su koya ma wasu za su samu kuma wata dabara ta dogaro da kai su sarrafa kayayyakin da kansu su koya ma wasu sannan za mu ba su takardar shaidar diploma a ƙarshen horon Gora ki muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman saraki na kone mai shekaru 64 a duniya wanzamiya gargajiya ce a dogon dutse jihar dusu. a matsayinta na shugabar rawan zamai da ma'aska a argungu garin da na aifuwa saraki ta amince cewa kasancewa jagorar mazaje masu irin wannan sana'a ba karamin aiki bane ga kuma zantawarta da wakilinmu abdulaziz dayuma wallahi wanga abu gado na dan ba gado na ba wanga abu mutum bai yi shi gado na dan ba gado na ba lalle akwai sana'a da mutum gai yanzu bai gado ta ba amma ba zai ji daɗi ba amma ni wanga gado na ni tunda babana ma sarauta sarauta wadda an kana dame ta a cikin uku an kana dame shi cikin aikin na wanzamci ko wani irin aiki kuka yi dami dami kuka yi eh to kaga ina yan aski dai na farko da shi ne fara to sannan kuma ina yanka hakin waya ana ɗebe shi to shi hakin waya sai mun kai da shi tunda an kira mu likita an kace mu bar ɗiba kin waya ni sam sai ni bari tun lokacin ne kyauta da asake na da ƙari na ɗiba ruwa sai dai maganin kana suwa ba haka bayan wannan kuma muna kagen nan na ado a ruwan wuskan nan wani irin mutum ga su ko ko ga da wa ciwa kannan ido ko ko tsagen sa jiki lokacin da bisa ga inin gani yanzu akwai ma wanzu man da ni koya ma yanka da yawa da nan har da sama ha wajen zandar ko wajen maradi duka wanda ya gani ne ya ji shi na iya son koya mai wani abu wajen wajen bata askin nan sun kuma yawanci dai maza na a gani kawai suna yawon manzamci kuma ga ko mace ta da su ko ba ku samu wata tsangwama daga yan uwan ku maza na yi zaman samu matsaloli sai su ce mun ba mu yabbiyan mace ba mu kaza ba mu kaza to ne sai an kwatanta musu ni lalle ko ni a mace kuma ko ni a basarakiya ko ni ga ikon ma kasa gaba batun wasan mai ba kawai in akwai namiji ko dan yaro na ina sa shiga batun da namiji na a gaba babu matsalanci ni na zama diyakku karshe karshe ana na ana ta yi kaga in kai hankulin waya kana jin daɗi to wannan abin sannu sannu sai ya ta sai su ma da kansu sai su zo suna bani girma da kyau da kyau mu tsakanin mu da su ba mu da wata matsala wallahi suna bani girma irin wanda aka ba mutum wani amfani kuka samu bisa ga hawan ga aiki naku mu amfani kai sai dai a ce dai alhamdulillah ƙara hamdala saboda ka ga na farko na suna kasa ga kamar na farin doki na kwarai duk inda ka yi kana ji ana cewa sarakiwan zama taro kasashen waje na nan na kasan mu na babu lahi na shiga taro ba arena ne kuma bayan wannan ana samun abin rin asiri kaka wajen iyali mai gida da diya shi ne mai gida na rasu amma yana da yara hudu maza bai mata bai jikoki kuma yana da goma sha biyar Abin da dai a gare ni nan yanzu dai ni nan gidan wanda ya zanni ta ga tahiya da shi Allah ga tahiya da shi mu goma sha uku muke tumar masu karshen shirin kenan a huta lafiya